ana kiraye-kirayen sallah ta shiga gidansu da sallama babu kowa a tsakar gidan hijabinta ta ta cire ta ɗaura kan igiya ta ɗau butan da ta gani gaban rijiya ta yi hanyar bayi sanin na sallah ya sa bata kira ta ba ta shiga bayin bata jima ba ta fito ta tsugunna ta yi alwala ta ɗau hijabin da jakanta ta yi sallama ta shiga ɗakin su a gefen amma da ke sallah ta je ta tsaya ta tada sallanta sallama sallan ta yi ta ɗaura kanta kan kafaɗar ammi da ta idar da sallan tuntuni a shagwaba ta ce wayyo allah na amma na gaji wallahi yunwa nake ji dago ta amma ta yi ta ce sannu kinji na sa miki ruwan zafi a kan rushi wanka za ki fara yi ko kuma abinci za ki fara ci hijabin jikinta ta zare ta wurga kan kujera tana yatsa na fuska ta ce abinci ammi ni abinci zan fara ci Me kika dafa? Tuwo ammi ta yi tambayan kamar za yi kuka. Hararanta amma ta yi ta ce, Je ɗakin ki ki ɗauko kulan abincin ki ki zo nan ki ci. Shi tuwon me ya miki da ba za ki ci sa ba. Tashi ta kamar za yi kuka ta yi hanyar ɗakinta ta ce ni ban son tuwo wallahi. Ɗakin ta shiga ta ɗau kulan da ke nan kusa da gadonta ta fito tana ɗaura fuska. Ɗauke kai amma ta yi, ta ci gaba da addu'o'inta kamar ba ta ganta ba. Zama ta yi a hankali gefen ammi ta buɗe kulan kamar ba ta so ta buɗe. Karo ta ci da haɗaɗɗen jalof ɗin shinkafa har da su carrot da green beans a ciki. Ga ɗan babban bindin kifi nan guda ɗaya a saman kan abincin. Ba ta san lokacin da ta saki wani gamsasshen murmushi ba, ta ɗaga kai ta kalla Amma. Hada ido suka yi ta watsa mata harara, hakan yasa ta sa hannu ta raba fuskarta tana dariya. A kunyace ta miƙe tsaye ta je ta ɗauko cokali da ruwa a kofi ta dawo ta zauna ta fara ci. Ba ƙaramin daɗi abincin ya yi ba, amma ta iya girki sosai. Tas ta tada abincin, ammi ta kalli yadda ta tada abincin ta ce, In za ki ƙara akwai a tukunya, ki je ki ɗebo. ki je ki ɗebo girgiza kai ta tana cin kifinta ta ce na goshi amina na gode amma shinkafan yayi daɗi wallahi kifin ma yayi daɗi ammi tana maganan tana lallamshi ido tsabagen daɗi dan murmushi amma ta yi cikin tsananin son 'yarta ta ta ce tashi ka je ki wanka dare na yi so tashi ta yi ta tattara kayan da ta ci abincin da su ta wuce ta bata ta kai kicin sannan ta ɗau bokit ta haɗa ruwan ta koma ɗaki ta cire kaya ta ɗaura zani ta fito ta ɗan ruwan da ta shiga bayi tana gamawa ta fito ta wuce ɗakin dogon rigar baccinta ta saka ta sa hijabi ta zo ta yi isha a gefen ammi tana idarwa ta yi shafa'i da wutiri. ta miƙe tsaye ta ce amma bacci na gaji sosai je ki kwanta sannu kinji sai da safe gyaɗa ma amma kai ta yi ta hanyar ɗakinta ammi da ta bi ta da kallo ta ce ki yi addu'an bacci kafin ki kwanta so ta ce ta shiga ɗaki da bismillah ta faɗa gado ta lumshe ido addu'an bacci ta karanto sai bacci California. Fakin motar bodyguard ɗin shi a parking lot ɗin babban club din. Bai ma san sun iso ba saboda wayar shi da yake daddannawa. Yana sanye da wasu irin kaya da suweta, orange and black color ne suwetan. Ya saka suwetan ne saboda muran da yake yi sai wani haɗaɗɗen ƙamshi yake yi kamar kalashe. Buɗe mai ƙofan da aka yi sa ya ɗago kai ya kalli bodyguards din da ke jiran ya sauko. Saukowa ya a hankali ya zuba hannun shi a aljihu ya gaba yana taku ɗaiɗai. Rufe motar bodyguard ɗin ya yi suka bi bayan shi da sauri. Jiyowa ya fuskar shi a daure jin ƙarin su. Wani irin haushinsu yake ji yanda suke bin shi dinnan kamar wani karamin yaro. a hankali cikin wani irin boyis ɗin shi don bai so ya musu ihu ya janyo attention ya ce ku jira ni a wajen mota ku bani ɗan lokaci ya wuce ya yi ciki cikin fushi sosai su kuma babu yanda suka iya suka koma mota suka zauna buɗe mai ƙofa security wurin suka yi ya shiga cikin club ɗin da waƙa ke tashi mutane na rawa a dance floor wasu na buga games da sauransu ya tsina fuska ya dan cije list din shi ya hau kan stage din ya sama ya doshi wani waje da aka rubuta VIP only security da ke wajen suna ganin shi suka matsa mai ya shige yana shiga wasu maza hudu ne zaune wani black sai sauran fararen turawa gashi shafot a gabansu da manya-manyan batul din giya da glass cups suna ganin shi suka yi ihu ka zo alat leo haka suke kiran shi da leo tun farkon shigan shi school idan za a kira sunan shi aliyu sai dai su ce aliyu shi ne print ɗin nan nashi kawai suka cire A ɗin farko suka raɗa mai leyo. zama ya yi kusa da black guy ɗin wanda shi kaɗai ne ya kama da ɗan najeriya cikinsu sauran duk turawa ne awash ƙafafuwa na baƙin mutumin da ke kusa da shi ne ya ce ina bodyguard ɗinka daga yanayin yadda ya maganan ka gane tsokanar shi yake nema hakan ya sa sauran suka fashe da dariya sosai Hararin ya ya ce, I come Ellen. Dariya suka ƙara yi, kai nawa. Suka hau dariya, ganin iskanci suke mai yasa ya kalli. Ba a tanda ɗin wurin ya ce, Non-alcoholic wine, please. da sauri mutumin ya juya don zuwa ɗauko mai jiyowa ya kalle su ganin duk sun tsare shi da ido suna shan shishansu ya ce mai ke faruwa ne guys wani daga cikinsu ne cikin harshen turanci don duk da turanci suke magana ya ce magana muke akan irin matan da muke so mu aura yarinya yar gayu mai kyau wacce ta sangata yar gidan masu kuɗi kai wacce irin mace kake so ka aura leyo daidai lokacin ba a tandas ɗin ya kawo mai Wen ɗin da ya yi karɓa ya yi da ya zuba mai a glasgow bash ɗan najeriya da ke kusa da shi ya kalli wanda ya ma'ali ya tambayar ya ce Me kake tambayar Leyo? Irin matar da zai aura? Kai ma ka san Leyo, ready mate, ‘yar gata zai aura. Ina faɗa maka, yarinyar president zai aura. Saba baki ya jin maganan da ba shi ya ya kai lemon bakin shi yana ƙara shigewa cikin kujera da kyau. Ganin bai da niyyar magana sun saba dama da iskancin shi ya sa ɗaya daga cikin turawan mai suna Prot ya ce, Ni ina son na auri matan da ta girme ni sosai, at least wacce ta bani shekara goma. A tare dukansu suka kalle har da Aliyu da ke shan lemun shi. Daga musu girayi ya ce, Yes, idan ka auri wacce ta girme ka ta fi ririta ka, ta fi kula da kai. Tana kula da kai kamar ɗan ƙwai. Kafin ta same ka, ta sha wahala don haka dole ta kula da kai dariya dukansu suka yi banda aliyu da ya ɗan yi murmushi kana ganin sa kasan suna injiyin hiran da suke yi abinsu ganin yana murmushi ya sa suka ce ka faɗa mana irin wadda kake so dan bude ido yayi ya kalle su sai kuma ya yi murmushi ya ɗaga gilaskop ɗin hannun shi yana kallon abin da ke ciki yayi shiru kamar yana tunani dan firzar da iska ya kaɗan ya gyara zaman da ya a kan kujerun mai kama da kwanciya ya ɗaura gilaskop ɗin a kan ƙirjin shi ya ce bana tunanin zan yi aure amma dai idan na samu matar da nake so na aura zan yi ya shiru ya sa hannun shi ya cire glasscop ɗin daga kan ƙirjin shi ya daga sama tare da buɗe idanuwan shi ya kalli glasscop ɗin da yake ɗan girgizawa a hankali ya ce ina so na auri mace that is not from a wealthy home rich girls are too stupid and the front i hate them ya tsina fuska kaɗan cikin sassanyar muryar shi ya ce I want a hardworking smart girl marasan jiki a kazar-kazar girl. Ya sake yin shiru yana girgiza kwab ɗin ya ce, Wadda ta iya girki. Obedient and gentle being. Ya yi hatsi na fuska. a gajiye duk dariya suka hauyi ba shi ɗan buga kafaɗar shi ya ce you are just taking ne irin ku har kuka kuke masoyayya aure mai bi ma duk sai ka riga mu aure muna nan da kai Kaɓar da hannun bashi ɗin yayi ya hamma yana duba agogon da ke hannun shi kusan ƙarfe ɗaya da rabi na dare ya ce sai da safe zan yi bacci zan yi tafiya gobe a tare duk suka ce zuwa ina tashi a hankali ya ce gida ya juya a hankali yana ɗaga masa hannu ya waje bacci yake ji ba na wasa ba da kyar ya kai parking lot aka buɗe mai mota ya shiga ya kwantar da kanshi jikin kujera ya lumshe ido sai bacci murmushi bodyguard ɗin shi kawai bayan ya rufe ƙofar motar bai ga laifin baban shi ba da yake hada shi da security komi aliyu yake yi a shugabe a sangarce kamar ba namiji ba kaiwa gida suka yi ya fakin suka fito ya zagayo ya bude kofan ya dan babbaka kujeran ya ce mun dawo sa ka tashi sai mu kai ka kan gado bude ido yayi a hankali ya kalle su a hankali ya tashi ya zuro kafafun shi ƙasa bodyguards din zai rike shi harare shi cikin bacci ya ce kar ka taba ni ya gaba suna biye da shi har upstairs ya bude ɗakin sheshige ya faɗa kan gado ba tare da ya cire takalmi ba cire mai takalmi bodyguard ɗin ya yi sannan suka jabargo suka rufe mai jiki ya rage karfin AC. Ɗayan kuma ya kashe wutan ɗakin suka juya suka fita. A radi tun ɗazu da rana suka haɗa mai kayan da zai yi tafiya da su gobe. Ɓangaren daji Bangaren Aliyu, dadi ya buɗe da wani kat. Ya shiga, Aliyu da ke tafiya a hankali biye da shi. Haɗaɗɗen ɗaki ne na gani na faɗa an gyara komi tsaf sai shainin furnitures ɗin ke yi. Dan dadi ya sa an gyara komi. Zama yake shirin yi dadi ya ce, a'a son aje a yi wanka. Mm. Dan saurayin baban shi. Kiɗa ma dadi kai yayi kamar zai yi kuka ya hanyar bedroom ɗin shi. Daidai lokacin Rauda ta shigo falon rike da katon basket da ta lodo dukkan abin da za ta yi amfani da shi ta mai girki. Ganinta ya sa dadi ya washe baki ya ce yauwa 'yar albarka. Shiga kicin ki haɗa mai. To dadi ta ce tana leƙen Aliyun da ke shirin shiga ɗaki. Hada ido suka yi ta saki wani murna ta wuce kicin. Cikin minti talatin ta gama mishi duk abin da ta san zai buƙata. Wani haɗaɗɗen filet ta ɗauko ta zuba mai ta saka a tire ta buɗe firis ɗin shi ta ga akwai drinks masu sanyi. Wanda dadi ya saka aka saka ta ɗauko ta ɗaura a kan tire da cup. goran ruwa ta fito da shi yana kwance a falo sanye da fararen kaya. Ya yi filo da cinyar da suna hira ƙasa-ƙasa. da ko ita ba ta iya jin abin da suke cewa sai murmushi yake madat ƙarasowa ta yi ɗauke da tire ta ja tabil ta ɗora mai abincin a kai ta zauna a gefen shi ta ce ci abinci yayanmu sai maganan tana riƙe mai hannu kanta ya shafa a hankali tare da yatsu na fuska ya ce ya yi zafi ba zan iya ci ba bari ya huce ya school Marmashi ta yi sosai ta ce, Fan yayanmu, ina 100 level computer science education. Nikos ɗinmu ya yake mun yayanmu sosai. Zai yi magana dadi ya mike tsaye yana gyara babbar rigar shi ya ce, Bari na je na watsa ruwa na kwanta tun da kun manta da ni. Dariya dukansu suka yi kafin a hankali ya ce, Sai da safe dat. murmushi ya ce yau wa yara na sai da safen ku da zaran ta fara damun ka da surutu ka kaɗo ta don ka sha gajiya ga rauda a kukuturu ce dariya ta fashe da shi ta ɓoye ta a bayan aliyu ta ce yayanmu ai ban da surutu ko dan murmushi ya yi ya ce farke damu das ya iya shari hararin su dadi ya ya wuce ya fita daga ɗakin abincin ya kalla ya ce ki je ki ɗauko wani spoon ɗin sai mu ci tare ware ido ta yi sai kuma ta nuna mai cikinta ta ce far ciki na ya fashe ni na ƙoshi cika rage sai na rufe na kai kicin ɗaukan fak ɗin ya yi ya fara ce a hankali kafe shi da ido ta yi ganin ya mata bala'in kyau rabanta da shi kusan shekara ɗaya kenan yanzu Ya ƙara kyau, ya ƙara ƙiba, ya ƙara cika da zati, ga ɗan gemun da ya tara ɗan kaɗan da ke shainin tsabayen yarin da yake ji. Sosai ta yi nisa a kallon shi, ba ma ta san har ya gama ba, sai da ya dungure mata kai sannan ta farga tare da ƙyalƙyacewa da dariya. Ta kalli abincin ta ce, har ka gama, har ya ishe ka, ɗan wannan zaka ci? Ruwa ya ɗauka ya kai baki ya ce, eh, na ƙoshi, ɗauka ki kai kicin ki dawo. ɗauka ta yi hanyar kicin shi kuma ya ci gaba da shan ruwan goron da ke hannun shi dawowa ta yi ta sake zama kusa da shi kamar za ta cinye shi tun tana karama take mungun sanyaya aliyu shi ma haka yake je da ita duk cikin kannan shi ita ce ta isa ta zo ɓangaren shi ta shiga ko ina ta fito tun tana ƙarama, in har yana nan yana ɗaukan ta sakata ya siyo mata abubuwa da yawa su dawo ita ke mai girki ta gyara mai ɓangaren shi da ita kaɗai yake shiri duk faɗin gidansu tashi daga kan kujeran da sauri ta tashi ita ma hannunta ya kama su kai hanyar bedroom ɗin shi a bakin gado ya zauna ya nuna masa ɗaya daga cikin akwatunan da bodyguard suka shigo mai da shi ya ce ki kai wannan ɗakin ki wani irin murmushi ta mai ta tashi da sauri ta yi wurin akwatin zama ta yi a ƙasa ta kwantar da akwatin ta buɗe Turarukan mata ne guda hudu. Sai wani kit da sauri ta ɗauka ta buɗe. Agogo ne mai kyau. Ihu ta yi don ta daɗe tana son abin ba ta da shi. Sauran kayan kuma riguna ne masu kyau na mata ciki da singlets. cikin tsananin farin ciki ta ɗago kai don ta mai godiya ta ga har yi bacci yana saukar da numfashi a hankali murmushi ta yi ta kwashe kayan ta mayar cikin akwatin ta haɗa su tsaf ta rufe ta tashi ta su gaban gadon da yake kwance ta tsugunna ta kafa mai ido tana tunani sosai take sanya aliyu sama da duka yan uwanta su ashirin da ɗaya ne yaran dadi yaya aliyu shine babba a gidan ita ma ta girma bata san maman shi ba but any hajar ta santa don tana a ran sai sai ta rasu Hawan jini ya kashe ta, mama ta taba faɗa musu, Ali ya kusan haukacewa da umman shi ta rasu. Dan ya shaku da maman shi sosai. Bayan ya Ali sai mamansa ta haifa an ta Hajar, sai ta haifi har maza biyu amma duk suka rasu bayan sun zo duniya. Sai ita sai kananta. Dukansu mata guda shida ne, amaryan dadi yaranta mata guda uku. sai ta tsakiyar ita ma yaranta mata guda takwas. Ba wasu manya ba ne da yake gasan haihuwa ake a gidan. Daga ita sai ta hajar ne kawai manya duk sauran yaran yara ne ba su wani tasa ba. Tausayi sosai yaya Aliyu ke bata ba na wasa ba gidan nan kowa ya tsane shi har da mamansa ita ce ma oga. Tana da tabbacin a yanda mama ta tsane shi inda za ta samu hanyar kashe shi za ta iya yi. Ita ta rasa me ya yi musu, mai ya tsaya musu, mai ya kare musu wannan mangon tsana haka daga ina. Gashi bai ma da wani magana, baya ma kula su, saboda yadda ko ƙaunar ganin shi ba sa yi. duk sun raba shi da kanin shi ita ma da karfi da yaji ta nuna ma mama ita fa sai ta kula yayin su ko da ba mahaifiya ɗaya ta haife su ba ai ubansa ɗaya kuma jini guda ke yawo a jikinsu yaya aliyu bai da hayaniya sannan yana da ɗan fushi yana da baƙar zuciya amma a kowane lokaci yana ƙoƙarin dannewa bai ma so yana fushi gashi bai da kwari komi a hankali yake yi sannan shi ma ta fasa ma gaban shi so mai saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya